al eh, tana magana ne akan mafita da al'umma da irin halin da mutane suke ciki na wahalhalun rayuwa amma hukumar ta ambaci sabuba da suka jawo waɗannan sannan kuma ta ba da mafita a rayuwar ɗan adam babu abin da zai yi cuce shi a duniyar sai kuma cuce shi a lafiyar kamar zunubi kuma da dama mutane suna wasa da harkar zunubi mutum ya yi maganar da ko ya yi aikin da zai kai shi wuta amma yana da hayya a wani lokacin ma matsalar shi ne sai ka ga ya ma san girman wannan zunubin ya san kuma abin da zai faru don an biya masa kuma saboda ke kasar zuciya kuma barin rashin ganin girman Allah shi sa ake masa wasu abubuwa wanda kuma waɗannan zunubai duk su suka mai da ƙasar nan da ma duniya irin halin da take ciki shi Allah fara ko ta'ala ya yi ƙasarsa kuma ya gyara ta kafin ya kawo ɗan adam a bayan ƙasar ya yi ta da ya ajiye ta sannan ya ce dukkan abin da ɗan adam zai ci rayu na albarka da jin daɗi duka ubangiji ya yi a cikin ƙasa kuma na rinda muku da Allah kan wannan mimbarin wallahi billahi ba wanda ya san daɗi a cikin mu sai da Allah ya daɗi idan ba Allah bai daɗi kuma ba za ka taɓa sanin daɗi ba to Allah da ya halitta ka shi ya fi ka ma mai zai kyautata ka shi ya fi kuma sanin abin da zai maka daɗi ya yi su ma abin daɗin ba wai wai ma za ka iya cinye su bane a'a ko ka iya sa su ko ka iya hawan su ya yi su sun fi ƙarfin ka Ka gama abin da za ka yi cikin shekarun ka saba'in ko tamanin ko sittin ka gama duk abin da muka shirya maka za mu baka shi amma in ka kuskura kan zunubi wallahi tallahi za mu canza maka mutum da iskar babanmu kafin a halitta mu mun kalli wannan domin Allah ya bada da ne annabi Adam a cikin aljanna yake kuma ubangiji sa fa kula ne ha haisu shikima duk abin da kuka ga dama ku ci a cikin shi amma na hana ku wannan abin kar ku yi shi da kuma kaddarar ubangiji ka faru yayi wallan ku sai Allah sai da ya goranta masa ya ce inda na ajiye ka Allah ta juwa ba za ka ji yunwa ba wala ta'ara ba za ka yi tsiraici ba sutura ba sun kasaya ba komai da ka sani duk na maka shi a ciki yanzu wallahi tallahi za ka sauka daga wannan gidan kuma za ka tafi inda tsiraicin ka zai bayyana kuma inda sai ka sha rana ka ci abinci kuma sai ka sha wahala sai ka yi kanka gida zan filla ka da duniya babu gida ba ko da kanki wallahi zunubi ne wa asa adam rabbahu fada nabi adam ya saba ga ubangijinsa kuma ya sha wahala to me zai hana mu sha wahala a yau kowa ya faɗa me zai hana ba mu sha Mun gaba ta suna suna ɗan ruwa suna yi ɗan marigo suna yi ɗan kasharai suna yi ɗan kidnamu suna yi ɗan aciri ba a kasuwa suna yi ɗan ayyuka kuɗi a ofis suna yi ɗan zalimai kai ba ma wani waɗannan manya talakar bayan ba ka ɗauke shi ka ga yadda yake zaluntar ɗan ka ga yadda barawo ne yanzu ka ka ta yi mutum zai ɗauki buhu ya shiga jeji bai da gona ba kuma sata zai yi babu dalili mace ta da kanta da auren ta ana zama da ita kai ba ka da hankali ne kana da mata ka zai ka rika zama da matar wani ba ka da hankali ne kuma ka ce ba za ka da matar ka ba kai ba ka da hankali ne za ka ɗaukar wani ka zai kyautar da yi wata ita? kuma ka ce ba za ka yi da ba eh? kai ba ka da hankali ba za a yi wannan mafi ba saboda da lafiya zama da ɗaya wani ka ce ne ba za a yi taka ba to waɗannan abubuwa duk al'umma suna yi duk ne akwai wasu duka kake toshe haƙƙin wani ba ka san a bashi kuma kai ka je neman a haƙƙin wani ka ce a baka saboda don ne ba ka zalunci wani a layin gini da aka ce ka ɗauki iyakacin ka ba ka ɗauka ba don ko za ka ci wani don ko za ka ɓaci gobe wani don ko za ka zalunci wani sannan mu farka wai kawai shi kenan saboda mu da ƴan gata wancan ba annabin Allah ne kuma rana ɗaya ake zurbin rana ɗaya ne yanzu na yau shi ake kullum wai sannan mutane kowa yau da zauna yana tsoro wai ƙasar ta yi zafi a an samu tsada a yanzu zo, to ta za a zauna lafiya ka gaya mun yadda a zauna lafiya ka ci ka gani da Allah ya zaunar da ko kwali ko kwali ka kalli ka dangamu a gidan ka suna yawo ka kalli ko da tsuntsaye ne suka zo in dai ba mu shiga ka ga yadda yadda suke fama sai inda ƙarfi da ya kare yanzu za ka zakaru idan tsuntsaye suna fama ka ga yadda suke saboda ya zaɓi shiga kai da za ka mutu da zaɓi shi Allah ya barka lafiya ko dai yana nan zalunci ka Allah ya baka lafiya ko kuma dai yana nan ka zalunci makwabcin ka Allah ya baka lafiya ko kai yana ka zalunci shugaban ka ya lafiya ko kuma shugaban ka ne ya ka Allah ya baka lafiya ba wanda Allah zai baka lafiya shi yasa dole wallahi idan mutane ba su ma ba sun daina abin da suke ba kada su taɓa tsammanin za su zauna da Allah lafiya a can kun da ƙauyuka a duk zunubi a sai a tare wasu mutane duk zunubi daga cikin wannan akwai wanda in samu dama zai iya fitar da makwabcinsa a gidan zai kwace gidan wannan irin da yake da ba tausayi a ciki wanda in ya samu dama akan makwabcinsa zai iya kwace gidansa ya kwace shi kuma ya fitar da Nuhu nan mutane suka cinye dukiyar maraya nan ɗan ƙanana da su ya mutu aka fice su aka shiga shi duk wanda kan zurubai suna nawa ba kuɗi zurubai mahaifin liwani zina kashare duk ga suna ana aikata sannan mutane zo zauna suna cewa suna wai wai wai ƙasa ta yi zafi me yasa ba za ta yi zafi ba annabi adam aljanna ta masa zafi ne sauka annabi adam annabi allah abin bashar aljanna ce zafi ya sauka kai yanzu ka ce najeriya ba za ta yi zafi ba ko ka ce duniya ba za ta yi zafi ba ai da dandan ba kai idan mutane sun ƙi su gyara to su jira abin da ya fi haka wallan ba ka fara su jira abin da ya fi haka kuma wannan duniyar ce ma da za ka iya fita ka je can za ka iya fita ka je can in ka shiga kabari ka gaya mun ta inda za ka fita ka je can ta yana ka fita wani ita ce babbar fitina shi yasa hudu da za ta ambata maka gurabe da illoli illoli na zunubi bayan Allah kuma in Allah ya zarce su da zunubin su a duniya ake nuna mu za ka ji maganganun manyan bayan Allah waɗanda sun samu kurakurai a rayuwarsu amma sun gani to amma mu yanzu ko mota ta ta tafi tashi ba na tunanin da ne ma Allah amma shi mutumin bawan Allah bayan Allah na da in zai ajiye motar sa lafiya ta tashi misali wallahi zai ce akwai abin da ya Allah don zunubi bai taba shi da ya gyara shi ba zai yi sallah alwala ya a guda biyu ya ce Allah na tuba mota ta tuka shi kuma za ta tashi mu yanzu ne muke yi kuma ba abin da ake sai dai wani ya je ya rasa kunya ya biyo mu shafi ya rubuta ya zagi uban kowa ya zauna kuma ya fi kowa zunubi ya fi kowa ne kuna ta zagin waɗanda suke ba su yi kamata ku zaga ba kuna ta ɓata waɗanda ba su yi kamata ku ɓata ba kuna ce mutunci waɗanda ba su yi kamata ku ci mutuncinsu ba me ya haɗa ka da su ka tsaya ka yi aikin ka ka fitar da kanka ka ji tsoron Allah ka koma lafiyar ka ga yadda Allah zai maka wannan rayuwar da ake ba wahala ba a wannan hidin ma kai ba za ka haƙura ba sai ka zage ba ma sai ka yi hutu a facebook sai ka zage wa ɗaya sai ka bata wane sai ka sa baki akan abin da bai shafe ka ba wa ya saka wannan babban musifa ce wannan suka buga so ba da mu ambata daga ciki ka ga yadda rubi yi wa magabata illa amma kuma ga hanyar fita in kuna so ku bi ko kuma ba so ku zubar da ita shi Allah ba zai yi haka wuriya da tabbata da Allah Inna Allah tabaraka wa ta'ala da'a ila da aminci tabbata ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wanda ya haskaka hanya mafi tsira ira da aminci su tabbata gare shi tare da halayensa da kuma sahabbansa gaba ɗaya bayan haka ku ji tsoron Allah da ku bayan Allah kuma ku yi masa da'a ku kiyaye ubangiji a sirrin ku da bayyanan ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah cikin sirrin ku da bayyanan ku ku daina saba ma Allah ku sani zunubi da ayyukan sabo tana cutar da halin rayuwar mu ta wannan duniya kuma zunubi yana cutar da makomar mu a ƙarƙashin ƙasa sarce zunubi cutarsa a cikin zuciya kamar ɗan adam ne ya sha guba jikinsa dole ne duk sabubban musifa da bala'i da fitintunu da duk halin da kuke ciki na musifa dukkan su halin zunubi yake dawo su zunubi bai taɓa sauka ba a cikin gida sai ya halakar da gida zunubi ba zai sauka a zuciyar wani ba sai ya makantar da zuciyar ya hana ta basira ta yadda zai iya fita a rayuwa ba zai samu in ba tuba ba ko ba zai ce kadai ka tuba ka daina domin ba zai shiga cikin jiki ba ba sai sai ya jawo wannan jikin azabar wuta gobe kiyasi domin ba zai shiga cikin wata al'umma ba ba sai duk girman ta sai ya kaskantar da ita duk girman da muke ji da shi mu ne kaza mu ne kaza in mun ci gaba da zunubi sai Allah ya lalata da mu babu ta yi zunubi da zai shiga cikinta sai ya ɓata ta kai shi ba zunubi din ganinsa suna da yawa shi kuncin sai yana da yawa a tarihi da kuɗi kan kusan da ita ni da mulki yakan kusan da ita ni da cin abinci yakan kusan da ita yakan kuma saukar da bala'i da hukumar iri da daban Abin Ali ibn Abi Talib yake cewa Allah ya da shi yace malaki bai taɓa sauka ba illa zuhuri ne kawai in dai mun san cewa malaki ya sauka a ƙasar nan babu abin da ya kawo shi sai zuhuri kuma yace Allah ba zai kawo zuhuri ba da wahalhalu da mutane suke ci sai sun tuba ma Allah Qur'ani yake cewa duk abin da ya same kuma na musiba saboda abin da ku ya aikata ne ni ba ni ba ne ku zawo kowa ya kuka da kansa Allah bai kawo mutane wa Allah mutane su suka kawo da kansu a hakan ma Allah ya ce ina afuwa a mafi yawa kuma ko ba a iya maka ba idan za ka ji ake tunani ka san Allah yana afuwa ai akan mu ya halakar da mutanen ko akan kwanan auru ya halakar da mutanen ai akan shi ya halakar da su yanzu kwanan auru ne ake cikawa yanzu rubin ne ba a yi yanzu ma ai ka san Allah yana abuwa ne duk da aka yi ce ina muku abuwa ina kawar da kai akan wasu abubuwa sannan sai ce ba ku zan fitar da ku daga halin da kuke ciki ba wala sai kun canza da ai an ba ku ni'ima da ai an azurta ku da abinci da ai da sauki kuke rayuwa da da yamma ma in ka fita za ka ga ɗan kasuwa ƙarfe uku duk sun bude shaguna kowa ya dawo gida an shirka da kasuwar taburma a sha lifton a sha shayi wani shayi wani shi bango da wani wani abu na hada tun da da san zaka rika jin kanka ka yi ya ka ga yanzu wanda mai kudi za ka samu kofar gida yana shan shayi da talakawa duk Allah ya tafiyar da wani ya ce kuma wallahi ba za ta dawo ba sai kun canza wata ni'imar wallahi ba za ta dawo ba sai kun canza shi sa yake cewa wani malami yake cewa in kana cikin ni'ima to kai kokarin ka tsare ni'ima zunuban ka su za su kusa da ni'ima su tafi da ita kuma Najeriya in kana yin ita ce wai uwar Afirka kowa su ce ta wane ne a yi tabbana mu ne uwa ba da mama mu ne kaza da kaza to bari ka ji uwa ba da mama ita ce maka da ta yi zunubi mai Allah ya masa wanda annabi cewa wannan garin ina son sa bai ma magana akan zai ba da kake cikin kafin ita zunubi ya sa sai da Allah ya tsotar ta garin maka zunubi wallahi sai da Allah ya tsotar ta garin shekara bakwai ya hana su ruwa ya hana su kuma abinci ya hana su kuma zaman lafiya saboda sun yi zunubi da kake cikin mutum kawo da cewa kasar da kara kuna da nan kuma kuna da wani duk Allah ne da dama zai tafiya da shi billahi da shi ba ku isa da wani ko ba kowa ne in ba za ku ci ba mun aka gudu da mahaifar annabi a banka mu wata halitta irinsa yana cikin gari amma da suka saba ma Allah su kai zururi Allah ya ce ka buga musu misali na wata alƙarya asalin ta ta kasance cikin aminci ita kanta a da take ko arzikin ta yake zuwa mata a da abin marmari duk abin da take so yana zuwa mata sai ta yi zururi ka kafirta kai zunubi Allah ya ce na janye ni'ima sai na kawo yunwa da za da yake fuskantar wannan kasar yunwa mutane wajen zamfara ba su ma samu noman ba mutane wajen ina ne ba su ma samu noman ba mun kuma da aka zo noman ya tafi ya tafi kamar zai kai Allah ya janye ruwa wasu asara su kai don haka akwai ba a gaba mu ta ba abincin da za a ci to haka Allah ya yi wa maka. ya kusanta abincin ya ce sai na ɗanɗana mata bala'i yunwa sannan na kawo tsoro me da gaba ban zubu da muke fuskanta sannan tsoro kuma da kuma isa kai su da motsa ba. kana tsoro kana tsoro a ƙasar Allah ya ce saboda abin da suka aikata wanda ita ce makka garin da annabi ya ce shi ne a habbul biladi ila Allah garin da ya fi so ruwa a wajen Allah ga yadda Allah ya masa wallahi sai da suka tuba suka dawo sannan Allah ya dawo musu da riba mu duk ba za mu tuba ba kada a yi tsammanin za ta dawo yahudu da nasara ubangiji ya bada labarin su ce saboda zunubi da suka aikata da zalunci da suke yi duk abin da ka sani da mun haram shi sai muka haramta musu kana kallon ƴaƴan zabi ba za ka ci ba kana kallon ƴaƴan zabi ba za ka ci ba ubangiji ya ce haram ga su ne suna yawo don kankana musu bala'i wallahi zulmi kisa Allah tabaraka wa ta'ala ruwan sai ya ga dama ya ci yanzu saboda zalincin su yasa suke haka Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga sauran yake cewa wallahi lallai tabbas ɗan adam za a haramta masa arziki za a haramta masa arziki saboda ne bai zan bin yusi don wani zunubi kawai da ya aikata ko kun gina ne wannan sai ake biya zunubin ka ne ka je ka kasa a kasuwa wallahi ba za ka sayar ka sayar ka rasa kuɗin da kuɗin su ka sayar da kayan babu kuɗin hukun babu yace ina haramta musu arziki saboda zunubin da suke aikata amma ba su gane ba su ganewa ba su ganewa zan haramta arziki a kan ka yi aiki a biya ka je ka sayar ka rasa inda kudin su ina haramta arziki a kan bi zan bin saboda zunubi da suka ya zo a cikin hadisi yake cewa zunubi yana tauye albarkar rayuwa satin da ya wuce ne magana a wani taron da aka na ce dukkan mallon yanzu idan ka zo ka ɗaga mu domin ka samu wani mutum a cikin rayuwa zai yi maka tinƙaho da wani aiki wanda yake jin zai kawo su ne da shi da wajen ubangiji don yin fita daga halin da yake ciki ba dama kana aikata zunubai kana yin haram sannan da ne kake kuma ita ma ɗin biyar kai to in ba sa'a ba minti uku ne ka tuna Allah mun ci biyar kana tunanin shagon ka ko kana tunanin abin da ya gane ka da wannan ya zaka daɗe ma Allah alfahari an kuma wata musifa ta same ka ba ka iya alfahari ka ce da ita za ka kawo su ne a wajen Allah ka tuba su halin ba shi da kyau zunubi yana tauye albarkar rayuwa yana da cikin shigunci na zunubi yana hana ruwan sama a hana albarkar sama ta sauka sannan yana kawo tasarruri na shugaba maras tausayi idan talakawa za su zo wuri Allah ya ce to zan azabtar da su da shugaban zan kawo shugaban da ba zai ji tausayin su ba sai dai ka gama musu a yana hannu ya ba cikin hadisi na ibn mata wannan da ya sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane ba za su kawo kwanin awo ba da sikiri na awo sai an kama su da wasu shekaru da ƙaramin musifar rayuwa sannan kuma a ba su shugaba mara tausayi ba za kuma su hana zarka ba ba sai sun hana su ruwan sama daga sama ya ce in ba da dabbobi ba Allah ba zai saukar da goma. ba yana da cikin cin zunubi wanda zunubin ya cika ya cika duniya ya cika kan tudu ya cika kan kwari kaga a jirgin sama ana zunubai a cikin ruwa ana zunubai a bayan ƙasa ana zunubai ko kina da ina saboda abin da Allah ya mutane suka aikata in zunubi shi ne zunubi yana gadar da kaskanci yana ba ka hankali yana gadar da bakin ciki da takaici yana sa gaban shi rauni yana sa basira ta shafe mafi girma daga cikin bala'in zunubi shi ne ya makantar da zuciyar ɗan adam sai yake cewa zunubi bayan zunubi sannan zunubi akan zunubi ba su ba wannan dole sai ya allulu da zuciyar ɗan adam sai ta mutu ki ba yake. Da mutanen da in jiki ya mutu za su zo su ta ta'aziyya ya ce amma ba sa ta'aziyya akan zuciyar wanda ta mutu ba ta aikin alheri har zunubi bai taɓa samar da amfani ba ga wanda yake da shi sauran ka ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku daina aikata mummuna munanan zunubai kuma ku daina wulakanta shi zunubi kamar da Aisha take faɗi ku karantar da zunubi babu wani abin da ɗan adam zai gamu da Allah ya farin ciki da shi kamar a ce ya je gaban Allah bai da Wanda shi zunubi wannan shine kurje bilal ke cewa musa ku daina kallon ƙanƙancin zunubi ku kalli girman wanda kuke na zunubi da abin adam zai yi tunani a kan girman Allah da ba zai saba ba Allah ba wa Abdulrahman yake cewa ka ji tsoron Allah kada Allah ya same ka a inda ya hana ka zuwa kuma karka ka Allah ya zama ku shi ne mafi ƙarancin abin da kake gani ba ka ganin girman sa kana ganin girman gwamna kana ganin girman sarki kana ganin girman gwamna kana ganin girman shugaban ƙasa kana ke ganin girman soja ko ɗan sanda ba za ka yi ba amma Allah ya mutu shi ne kaskantacce a idanunka yana kallon ka kana masa gumi kar ka yarda da wannan ka ji tsoron Allah tabaraka wa Ba mu da yake cewa na aikata zunubi sai na same zunubi a cikin ɗabi'ar mata na ta ita bani hadin kai na hau dabba ta ta tafiya. Ko. Ta kayan da ke nunawa cewa kamar yadda zunubi na mutu to yana shafi albarkar rayuwa ya tafiyar da arziki da ilimi haka kuma tsayuwa akan Allah da bin dokokin Allah yake jawo albarka yake kuma sa Allah ya canza mutane mummuna abu ya dawo musu da mai kyau cewa ma yake da mutane alƙarya da su imani su kuma ji tsoron Allah da zan buɗe musu albarkar sama in kuma buɗe musu albarkar ƙasa sai ne Allah ya ce sun karya ta ni da suka karya ta sai na kama su da abin da suka aikata Qur'ani ya saki faɗi yana cewa da mutanen alƙarya sun tsaya a kan yima Allah da zan shayar da su albarkar sama da ruwa wanda yake mai daɗi kamar yadda Annabi Nuhu yake faɗi cewa ya gaya mutanen su zai tuba da gafara a gurin Allah domin Allah bai yawan tuba zan saukar musu ko zan aiko musu da ruwa mai falala zan kare su da dukiya zan kuma ba su ɗaya zan sa gonakansu su yi kyau zan kuma sa musu ƙoramin ruwa ba za su karɓi ba da kuma mutane ku tuba da zuwa ga Allah ku ne da riga farasa domin shi ne mai yawan tuba kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina tuba da zuwa ga Allah sau 70 a wata ruwaya sau 100 Qur'ani na cewa ku tuba da zuwa ga Allah lalle za ku samu ya kuma mu ne tuba da zuwa ga Allah za ku samu wato babbar rabo kamar da annabi yake gaya ma Aisha yake cewa idan kina da zunubi ki tuba da zuwa ga Allah kuma ki koma gare shi domin shi bawa idan ya zo ya da Allah gafara to Allah ta tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa ألا تصلوا على النبي المصطفى كما أمركم في منكر التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اكتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ات نفوسنا تقوانا وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم ربنا عبدنا من لدنك رحمه وهيئ لنا بامرنا رشدا اللهم هدنا واهد شبابنا يا رب العالمين وخذ بناسيتهم الى الخير والصلاه والرشاد يا رب العالمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما وجنا عذاب النار عباد الله قوموا إلى صلاتكم وصلوا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم